إن الحمد والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da cikin kanka da kadarawarsa ya sake haɗa mu wannan wuri mai albarka da muke haɗuwa domin tunatar da kanmu da kanmu abin da ya shafi addinin mu da fatar Allah subhanahu wata'ala ya yi mana jagora kamar kullum irin wannan lokaci muna haɗa domin karatu a cikin littafin ɗariƙu salihin ila rabbil alamin na wahid ibn abd salam bali hasbahullah wanda yau muna 25 ga watan ɗaya hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya dubi da sha ɗaya ga watan bakwai haihuwar annabi isa alaihi salam 2026 illi sai na inganta kafin ya gabata mun shiga bayani da malam yake mana cewa kan wani kasanci don Allah yana zama dalilin da Allah zai yi ma inuwa a cikin inuwarsa ranar da ba wata inuwa sai ta shi. cewa inuwar al'arfi ce inuwar kafafun al'arfi ce ko kuma wata inuwa ce da Allah ya tanada a wannan rana saboda ɗaya wannan aiki ko kuma sauran maganganun da malamai suka yi duka wa ma zalika ala Allah bi aziz yawma la dhilla illa dhilli rana ce wadda babu wata inuwa sai tawa wace inuwa da ka gani inuwar Allah ce amma waccan inuwar an keɓe ce sai an jingina ta da Allah ne saboda girmamawa da nuna matsayinta da alkhairin da mutane zan samu a cikinta amma in ba haka ba duk wata inuwa da ka gani inuwar Allah ce Allah ne mahalicinta shi ne mai mulkinta yake da iko a kanta na juya ta zuwa gabas da yamma ko kub da arewa gwargwaron inda Allah ya ga damar juya to amma waccan muka ce saboda girmamawa da darajantawa Allah ya jingina ta a gare shi kuma nuna ma ciwon da za a yi magata ne abu ne wanda ba kowa yake samu ba sai ire-iren shi kamar yadda muka karanta wasu bakwai a hadisin da ya gabata wanda wanda ya so ɗan uwansa dan Allah yana cikin su suma gabai ce rawa ahmad wa qala al-albani sahihun li ghayrihi Imam Ahmad ya rawaito hadisi إمام الألباني في حديثه صحيح لغيره عن أبي مالك الأشعري إذا أبو مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي مرجان الله ان أمنت الله استبت اجريك يا أيها الناس اسمعوني تقول ثاني صورارا واعقلوا kuma ku kiyaye ku ku hankalta walam ku sani an Allah azza wa jalla anna lillahi azza wa jalla ibadan Allah yana da wasu irin bayi laisu bi anbiya su wa'annan bayin ba annabawa bane wala shuhada kuma su ba shahidai bane yaghbiquhumul anbiya amma annabawa suna yi musu gibba ma'ana su samu irin wannan abun da suka shine ake musu gibba wa qurbihim min Allah da kuma kusancin su ga Allah subhanahu lokacin da manza Allah ya fari haka sallallahu alaihi wa sallam faja'a rajulun min al-a'rab sai wani mutum daga cikin mutanen ƙauye sai ya min qasiyatin nas ya fito daga nesa cikin mutane daga nesa ya fito sai ya zo wa alwa bi ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai karkatar da hannunsa ma'ana ya nufi da hannunsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai don ya jawo hankalin manzo Allah ya dawo gari ya gane shi yake tambaya فقال يا نبي الله قلت يا النبي الله nasun mutane ne minan nas daga cikin mutane fa laisu bi a wala shuhada su ba annabawa ba ne, kuma su ba shahidai bane yaqbituhum al anbiya wa shuhada amma kuma annabawa da shahidai suna yi musu giffa ala majalisihim akan wuraren zaman da aka yi musu tanadi wa qurbihim min Allah da kuma kusancin su da Allah subhanahu wa ta'ala in asbum lana sifanta muna su ya rasulullah ya'ani sifhum lana yana nufin sifanta muna su فصر وجه رسول الله فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي اتذكر من ذا الله ينون جن دائي جفريسك saboda dalilin wannan tambayar ta mutumin ƙauyen faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a garin shi yake kunna kun min su mutane ne daga cikin mabambantan mutane wa nawazi'ihim da kuma ɗaiɗaikun mutane ana ba mutane ne da suke sai da ƙabila ko zuriya ba shine wa wazi'ar ƙasa'in da kuma ƙabilu daban-daban lam tasil bainahum arhamun mutaqariba babu wata zumunta ta kusa da ta haɗa su amma sai dai habu fillah sun so junansu ne don Allah wata safau kuma sun haɗu sun tattaru don Allah wanda za a yi musu shine ya ba'ullahu lahum yawmal qiyamati manabira min nuri Allah idan aka tashi alƙiyama zai aza musu wasu mimbarori na haske fa yujlisuhum alaiha sai ya zaunar da su akan waɗannan mimbirorin na haske fa yaj'alu wujuhahum nuran sai a sanya fiskan su ya zamo haske wa siyabuhum nura fiskan su ma za ta zamo haske yafza'u an-nasu yawm al-qiyamah idan an tashi alƙiyama gama garin mutane za su samu firgici da tsoro bala ya za'un amma su ba su da firgici ba su da tsoro wahum auliya Allah waɗannan su ne majibinta Allah masoya Allah allazina la khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗanda babu tsoro tare da su kuma ba su kasance waɗanda za su yi baƙin ciki ko shiga cikin damuwa ba Allahumma alam wannan hadisi na Imam Ahmad da mun sake bin shi wa rawa Ahmad wa qala al-Albani sahihun lidaini Imam Ahmad ya rawaita hadisi Imam al-Albani ya ce hadisi muka ci malamai sun ta faɗa mana cewa idan aka ce haza hadisun sahihun lidaini yana nufin asalin hadisin hadisi ne hasan amma da aka samu hanyoyi suka karfafe shi ya tashi daga daraja ta hasan ya kai ga sahihun amani da gairihi saboda wani ya karfafe mun san da sahihi da hasan duka hadisai ne wanda ana aiki da su ta kowace hanya ba su da matsala bambancin su kawai shi ne da tarihin da malaman mustalah suke musu cewa shi sahihun yana da samun bab ne wurin abbab shi kuma hasan yana da khafifud dhab ana haddar mai hadda cikin sahih ta fi karfin sama ga haddar mai da cikin Asa. wannan shine bambancin su kawai amma wurin aiki duka guda ne ba matsala yanzu yana da wannan matsayi aka samu wasu hanyoyi ɗaya ko biyu ko uku ya danganta sai suka karfafe shi da haka sai ya zama to sahihun amma li ghairihi ba li zatihi ba wallahu a'lam shine nan mala yake mana isara cewa wa qala al-albani sahihun li ghayrihi imam al-albani ya ce hadisi ne sahihun amma li ghayrihi an abi malik al-as'ari daga abu malik al-as'ari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzan Allah kira da aminta Allah ya tabbata a gare shi ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku saurara wa aqilu kuma ku sa hankali ku kiyaye <clears throat> kamar ka ce wannan maganar akwai jan hankali gare ta shi yasa manzo Allah yake ku saurara kuma ku kiyaye abin da za a faɗa Walamu ku sani yanda lamari yake anna lillahi azza wa jalla ibadan Allah yana da wasu bayi laisu bi anbiya wala shuhada su ba annabawa bane kuma su ba shahidai bane kaga dai daraja ta koli shi ne annabawa sannan shahidai sannan a samu siddiƙai sannan kuma a samu asfali'un to sai manzo Allah yake ba annabawa bane kuma su ba ni ba shahidai bane kamar ka ce maganar tana iya nuna suna iya zama cikin siddiƙai kuma suna iya zama cikin ne asfali'un in dai an ce ba annabawa bane ba siddiƙai eh, ba ba bane to suna iya zama siddiƙai kuma suna iya zama ne salihin domin allazina an'ama Allahu alaihim sune min annabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin to kaga ba ambaci as-siddiqai ba ana amma ambaci ash-shuhada Allahu a'lam laysu bi anbiya wala shuhada amma su yaghbiquhum al-anbiya wash-shuhada annabawa da shahidai suna yi musu jiffa ta satin da ya gabata mun faɗa cewa jiffa wani abu ne da kake fatar ka samu saboda ka ga wane da shi ba wai don wane ya rasa kai ka samu ko wane ya rasa ko da kai za ka rasa in ta zama haka ta zama hasada amma wannan shi ake cewa jiffa sannan mutu ce jiffa tana shiga ga mutum ba ko da wanda kake wa jibba din bai kai ga matsayinka ba na ba da misali nufi kana iya cikin gari matsayinka na mai kuɗi ko wani abu da ya kama da haka shi ne ka ga wani ya gina wani gida ɗan ƙaramin gida ne bai taka fata naka ba amma sai ko gidan ya ya burge ka ji ina ma a ce naka ne ko shin iska ka rinka aure wannan shi yake nuna tun da kai yi ya zamo naka naka ya fi naka kenan la kuka gano wani yaro da wata 'yan mota yana yawata shi ina ma in ce irin wannan nima in ɗan yawata ko dan mashin ka ce irin tsadan man na, ai mutun na ya aje motoci ma ya dan sha iska da wannan ka ji ina ma a ce kana da irin to wannan babu ne na misali kaga ba dan abin da me yasa na kawo wannan saboda kada ka ji an ambaci annabawa ba kalin kowa zai koma gare su sai suna shi yasa shi ma wancan mutumin na ƙauyen da za mu je gare jin an ambaci annabawa ya ce mutane ba annabawa ba ke hijir ba kuma ga matsayin a shi ne ɗazuma annabi ya ce ku saurara kuma ku sa hankali ku kiyaye don sai ka fahimta za ka gane abin da ake nufi يغطهم الأنبياء والشهداء أما شهيدي الأنبياء duka suna musu jiffa a kan da suke musu jiffa ala majalisihim a kan mazaunayya da aka ba su wuraren zama da aka ba su wa qurbihim min Allah da kuma kusancin su da Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan ja'a rajulun min al-a'raf sai wani mutum daga cikin mutanen ƙauye sai ya zo mana ya matso kenan min qafiyatin nas yana a cikin nesan mutane sun yi kusa domin addini yake faɗa kuma ya iya jin amsar da za a baki wa alwa bi yadihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkatar da hannunsa ko ya juya hannunsa zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فقال يا نبي الله قلت يا النبي الله kamar yake yana mamaki nasu minan nan mutane ne fa daga cikin mutane laisu bi anbiya wala shuhada su ba annabawa bane kuma su ba ni ba shahidai bane in ka so ki annabi game da daraja ba a magana su ko shahidai mun san falalar su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya ishe ki gane falalar shahidi cewa ba wani wanda zai mutu ya je barza ko a tashi alkiyama ya yi burin ya dawo lahira a kashe shi in zai kai so ɗari da koma yana dawowa in ba wanda yake shahidi ba to kaga wannan ba karamar falala ba ce da yasa saboda abin da gani da alkhairin da Allah ya masa tanadi yake to duk wannan matsayin nasu amma ya gabi umumul anbiya da shuhada duk matsayin annabawa da ke gide waɗannan mutanen annabawa da ke gide suna musu dukka alama jalisi akan wuraren da suka samu na zama wa qurbihim min Allah da kuma kusantar su ga Allah subhanahu wa ta'ala سيكتو انها كني ان اتهم لنا فسيكو انتامنا يا رسول الله الناس بمعنى صفة سيكو اذا ما تكرم تناول ذات ذا اقوي الناس والمنعود وكما اتي الصفة والموصوف الناس والمنعود ذا الصفة والموصوف دفع قداني سيكتو محمد طويل ينزل صفة نيجا موصوف محمد سيني موصوف اما طويل سيني نعل النعت تابع يتبع المنعوت في رفعه وكذا وكذا الى اخر ما قال هذا كتي محمد كتي طويل هذا محمد نكرة طويل نكرة محمد مرسو طويل مرسو محمد ذكر طويل ذكر هكذا هل يعني to haka in aka ce ma kawo annat wal man'ud in ka ce muhammadun tawilun yayi mun gane shine in atbum lana ma'ana sifhum lana shi ta ne ce ani sifhum lana ka sifanta muna su wannan maganar da wannan mutumin ƙauyen yayi surra wajhu rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, sai aka saka farin ciki da jin daɗi a fiskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li su'alil a'rabi saboda tambayar da wannan mutumin kauyen yayi saboda su mutanen kauye idan sun shigo duk abin da ya musu ba sa barin shi a ciki bari suke yin tusan domin kowa za su ba zauna za su ba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai saboda yawan tambayoyin mutane an kwaɗe su da yawan tambayoyi la salu an ashiya in tubudu lakum tasu'ukum hadithu manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallam kuma yana cewa inma ahlaka man kana qablakum bimaza bi su'alihi to ire-iren waɗannan nusus sai suka kwaɗe waɗanda 'yan birni ne kuma wayayi ba suka yawan tambaya ba amma don haka suna son ƙauyawa su zo su da sun zo duk abin da yake cikin cikin su za su yi tambaya ne tambayar ta dace ko bata dace ba kawai su za su yi tambaya su ce abin da haka wannan mutumin kawai yana jin haka ta gari cikin waɗanda suke nan ma ai ba a rasa masu buƙatar irin wannan tambayar to amma cikin zai fit da su yana ya yi wannan tambayar kuma manzo Allah ya ji dadin tambayar shine asurra wajhu rasulillah sallallahu alaihi wasallam li su'ali al-a'rabi saboda wannan tambayar da mutumin kauyen yayi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka sunnasun min afna'in nas su mutane ne daga cikin ɗaiɗaikun mutane wa nawazi'ul qaba'il da kuma ƙabilu daban-daban mutane ne daga mutane ce kila wannan yana yankin turai wannan yana yankin larabawa wannan yana afirka kaga sun zama afna'in nan wasu al ya yi cikin ƙasa guda suke ko cikin gari guda suke amma ba ƙabilu guda ba ne kila wancan ba zabar ne ne wannan ba haushi ne wannan ba fulata ne wannan ba yarbe ne wannan ba dakare ne wannan ba dukke ne wannan ba kambare wa ma ila zalik kana iya samun haka nawadu al-qaba'il ne amma me ya hada su saboda ya ce lam tasil bainahum arhamun mutaqariba ba su da wata zumunta ta kusanci da ta hada su a ce wani dan uwan wani ne wansa ne ko kanansa ne ko babansa ne ko kakansa ne la babu wannan lam tasil bainahum arhamun mutaqariba sai dai kawai sahabbu fillah so junan su ne don Allah sahabu la suna son junansu ne don Allah wata fafau kuma sun haɗu don Allah sun haɗu don Allah kuma suna son junan don Allah wannan abun da suka yi sai yake ya ba'ullahu lahum yawmal qiyamati manabira min nuri Allah zai aza musu wasu barora wasu wuraren tsayi ko wuraren zama na haske yujlisuhum alaiha sai ya zaunar da su akan waɗannan wuraren minbari minbari na haske sai a ce su zauna akan fa yaj'alu wujuhahum nuran sai Allah ya sanya fiskan su ya zamo haske ana fiskan su yana cike da haske wa thiyabahum nura su suturan da suke tsaye da su na sai ya zamo mai haske yafza'u an-nas yawm al-qiyamah kuma ɗabi'ar ranar alƙiyama mutane za su firgita za su tsorata halin da duk mutum yake idan an tashi alkiyama zai firgita zai girgita saboda za a girgiza duniya za ƙasa za ta girgiza ya iya hannu su taƙo ina zalzala ta sa'ati shay'un ahim yau mace rauna ha ta zuhallu kullum murbi'atin amma arba'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الله يسمي ولكن عذاب الله شديد ire-iren waɗannan halayen su za su ta ga mutane sun shiga firgici da tashin hankali shi ne ya fuza'un nasu yau malkiyama amma su wala ya fuza'un hankalinsu sam ba zai tashi ba wahum auliya'ullah domin su masoya Allah ne majibinta Allah ne Allah yana kaunar su yana son su yace allazina la khawfun alaihim wanda babu tsoro akan su wala hum yahzanun kuma ba su kasance masu shiga damuwa da bacin rai ba inna audu ya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ne kufar allazina amanu wa kanu yattaqun sune wanda suka ji tsoron Allah suka yi imani suka ba da gaskiya ga Allah kuma suka kasance suna jin tsoron Allah suna kiyaye dokokinsa bayan wannan sai zaman to ga su da al-muhabba fillah yuhibbuna ba'dhum ba'dan fillah sakin su suna son sake ba dan kowa ba sai dan Allah sai Allah ya musu wannan tanadi da har ake musu jikka Allah ya sa mu dace da bai rawa rawa tabarani wa hasanahu al-albani an Anas ibn Malik امام الطبراني رويت حديثي امام الالباني في حديثي حسن هذا انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا من ذا الله اراد منك الله تسبح اذنك الا اخبركم برجالكم في الجنه هنا سانجيا مخ عدد ماذا جند سكي في الجنه قلنا بلى يا رسول الله مكتئ ايه منا سيامن قال سيك النبي في الجنه duk wani annabi da ka ji a kan aljanna ne Allahu akbar siddiqu fil janna duk wani siddiqi da ka ji a kan aljanna ne wa shahidu fil janna duk wani shahidi na gaskiya shahidi na ne na gaskiya dan aljanna ne wal mauludu fil janna duk wani da aka haife shi biyar rasu ba tare da ya kai ga matsayin girma ba to wannan shi ma yana aljanna wa rajul yazuru akahu fi nahiyati misr haka mutum zai ziyarci dan uwansa a yankin misra wala yazuruhu illa lillah ba dan kowa ya ziyarce shi ba sai dan Allah fil janna wannan mutumin dan aljanna ne ala ukhbirukum bi nisaikum fil janna yace to kuna son in gaya muku adadin mata yan aljanna qulna bala ya rasulallah, muka ce eh muna so ya manzo Allah qal ce kullu wadudun waludun duk wadda take nuna kauna da soyayya ga mijinta walud kuma mai haihuwa idza ghadidat aw uti idza ghubidat aw uti ilaiha idan ta yi ko aka fusatar da ita ko aka yi masa abin da ba daidai ba aka munana masa qalat tikisi wa mijin kenan hazihi yadi fi yadika ga hannuna a cikin hannunka la aftahilu bi Ba zan tantana bacci ba hatta tarda har sai in ka yarda ma'ana kaya ce din duk abin da ya faru sannan ne zan iya bacci wannan matar yar aljanna subhanallah kamar kace mata ba da yawa anan ko Allah ya samu dace kuma sai da hadisi sai rawa Tabarani wa hasanahu al-Albani an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man za Allah ya ala ukhbirukum bi rijalikum fil janna ana sai ga muku mazaje yan aljanna kunna bala ya rasul Allah muka ce eh muna so ya manzo Allah kamar yatima wannan adadin duk wanda ya shigo a ciki to dan aljanna ne qala annabi fil janna yace annabi dan aljanna ne duk wani annabi da zaka ji an ce annabin Allah ne to wannan annabin dan aljanna ne subhanallah faza annabiyuna wal mursalun inda aka ce annabi ne sai shi kenan. ba tantama sai ka wasu hadisai za ka ga abinda manzan Allah ya koyar idan an tashi alkiyama manzan Allah zai ga nau'in jama'a ko kuma ya gani a mafarkinsa nau'in nau'in annabawa da suke tahowa yake ya ga wani annabi tare da shi mutum daya kaga shi wannan annabi daga shi sai mutumin dai jama'a su su daya yan aljanna wani annabi mutum biyu yake kai akwai annabi da ma babu wanda a tare da shi kaga shi ya tsira amma duk mabiyansa ne duk al'ummarsa yan wuta ne subhanallah yake can sai na ga wata jama'a mai yawa na yi zaton cewa al'umma ta ce aka ce min wannan musa ne da jama'ar sai dai duba a can ce ko da na duba sai na ga jama'ar da ta ce wacan yawa da aka ce min to wannan ce al'ummar ka cikin su akwai mutum dubu saba'in ma bonus za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba bayan annabi ya karanta da sahabai sai shige gida ko da dawo suna tattauna ya yi kila waɗanda aka haifa ne a cikin musulunci ya yi dai habban manza Allah ne ya yi dai waɗanda za su imani da manza Allah ne ba su ganci ba manza Allah ya fito shi kuke tattauna suka gaya masa shi? a su ne dai wanda su daga cikin ɗabi'ar su ko rashin lafiya ko bukata ko wani abu ba su bukatar roƙo ya ce a zo a yi musu tawada ko a yi musu addu'a dan ya ji kai yana ciwo ya warke shi da ya ji kan suna ciwo sai ce to ai kai ciwo bawa ne za ka yi abin da ka kake aje sai ka fara lissafa kana ciki ko kana da rijista da mai sai an gonku na ba sa kan magani ba sa yin lalar su komai ba su yi wa ala rabbihim ya tawakkalu su kawai sun dogara ga Allah malam Hassan ba su zuwa asibiti amma ba ce aka fi asibiti ba saboda al'iman ne fawus ba matsayin wani ba matsayin wani ba ne. wani duk lokacin da ya bar ma Allah komai lokacin zai ji ya ƙara samun natsuwa amma wani da bai bi hanyar ba tun da ta halatta su sun ya ji bai da natsuwa gaba ɗaya ka bi malam ya halatta ba to aka yi dole sai abun nan ba bil munasaba mutum dubu saba'in a cikin wannan jama'ar kuma za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba har o kace ya yi ce manzo Allah roƙanin Allah ya sani daga cikin su manzo Allah yake kana ci Na nabi ya tafi ce roƙamin Allah ya san daga cikin su manzo Allah ya ce sabaqaka biha ukati shi kana rubuta littafi wallahu alam wannan yana nuna ma dai annabawa dukkan su yan aljanna ne amma mabiya'n su wani mabiyansa da yawa suna cikin aljanna wani kuma baya da ma mabiyan aljanna wani kuma mabiyansa yan kaɗan ne a cikin aljanna annabi fil janna yake wa siddiqu fil janna duk wanda yake siddiqi ne siddiqun ne ko siddiqa shi ma fil janna haka wa shahidi fil janna wanda yake shahidi shi ma dan aljanna ne shahidi anan malamai suka ce ya dauki shahidul ma'araka da wanda ba shahidul ma'araka ba saboda an tambaye manzo Allah manzo Allah yayi tambaya ni kuke karga shahidi a cikin ku suka faɗi wanda ya je yayi yayi kaza yayi kaza shine shahidi manzo Allah yake da shahidi a cikin ku sun yi kaza sai fara littafawa wanda ya mutu da alloba ya yi shahada wanda ya mutu da ciwon ciki ya yi shahada wanda ya mutu a gobara ya yi shahada wanda ya mutu a ruwa ya yi shahada wanda ya accident da mota ko gina ta masa ko jirgi ko ce ko me ya yi shahada haka da irin mata masu juna biyu dalilin haihuwa dalilin ciwon ciki dalilin kaza duka ga nan to dukkanin su abin abinda ake son a ce ma da an ce mutum shahidi ne shi yasa nake shahidin ya zama mu na gaskiya saboda za ka ga wasu mutane ba su ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya mutu a cikin su cewa ne shi ne ne shi shahidi ne wannan ai rudu ne da shirme sai sa muka yi kaidi muka ce shahidin ya zama na ne na gaskiya da za ka iya tambaya wa yake iya gane shahidi na gaskiya yanzu magana da ake ba mu iya gane wani shahidi ne na gaskiya cewa sai Allah da mu mu ga wasu alamomi mu kyautata ma zato kawai amma ba wanda za ka yi talaki ka ce wani shahidi ne biyun da kuke son sa biyun da yake da alaƙa da kai biyun da ka fahimci yana da alaƙa da Allah gwargwadon fahimtar ka sai dai ka ce kana ni kana kyautata masa zato manzo Allah ne mutum zai mutu fagen yaƙi ya ce ba shahidi bane kuma ta tabbata wani ya mutu ba a fagen yaƙi ba manzo Allah ya ce yayi shahada kuma ta yi ta tabbata saboda mayan tuku anil hawa in huwa illa wahayi yuha mayan tuku anil hawa in haka ne duk wanda ka gani sai ka kyauta masa zato cewa kana kyauta masa zaton cewa ya yi shahada Allah ya samu dace shuhada ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kufur shahidai na al'ummar annabi muhammad suna da yawa amma abinda nake cewa ni da kai ba mu cewa wani ya yi shahada sai in mun ga wata alama mu ce muna kyauta masa zan Allah ya sa mu dace yace wal mauludu fil janna aka abin haihuwar da aka haifa ya koma ga Allah ba tare da yayi wani laifi a duniya ba sai shi ma wannan dan aljanna ne inda shi ba ma ya zo alal fitra dan da hadisi ya tabbata kullu mauludin yulad alai alal fitra abuwan yuhawidanihi aw yunassaranihi ya yunajjisani mutum ko ba ya zama ba yahude ko ya zama krista ko ya zama ba majusi har sai in a ce yanzu yana da naki littafi shi ma yanzu yana aiki irin yadda kowa yake a rubuta masa kamar yadda mai risala yake cewa idan ya balaga to yanzu ya zama farilla gare shi an a amalul abadan ko amalul badal dukkan ayyuka na jiki yanzu sai su zama farilla a gare su bai kai wannan lokacin ba wallahu a'lamu wal mauludu fil janna haka yake والرجل يزور أخاه في ناحية مصر da mutumin da zai ziyarci dan uwansa a yankin Misra nan ba yana nufin dole sai a yankin Misra ba amma daga cikin abin da zaka ga hikimar isara da yankin Misra kaga da kayoyancin nisra ko yanka kana kusa da fita laraba ka faɗo yanda ba ni ba laraba ba amma kuɗi da baro larabawan kai ta tafaffa ba ce ka yi ɓangaren yaman da can larabci aje kayansa ba ko ka yi ɓangaren oman ko abin nan a ce makka da sauransu ko faris a'a kayo ɓangaren misra wannan ya yi ishara ba don ya yi kairi cewa sai kira ɗaya ba kamar daga nan ka tashi ka ziyarci ɗan uwanka kowane ɓangare na ƙasar najeriya to ya ke nufi yake wannan ziyarar kuma wala ya zuruhu illa lillah ba don kowa ya ziyarce shi ba sai don Allah fil janna shi ma ɗan aljanna ne idan ya mutu wannan ɓangaren maza kenan mata ma sai ce ala ukhbirukum bi nisaikum fil janna kana so in gaya muku matan yan aljanna kunna bala ya rasulullah muka ce eh ya manzo Allah ala kullu wadudun walud kowane kowace mata mai nuna kauna da soyayya da mijinta yake walud kuma mai haihuwa subhanallah mai nuna kauna da soyayya kuma mai ni mai haihuwa ka rike nan haihuwa tana da matuƙar muhimmanci a addinin musulunci a ce ka haihu a addinin musulunci abu ne mai matuƙar muhimmanci sai dai ba haihuwar bai ba ka haihu kuma ka tarbiyyantar domin ɗan da ka haifa ya zamo alkhairi wa al'ummar musulmi sai ka ko umarni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar yake tazawwajul wadudal waluda ku auri wanda kuke so suna son ku sannan kuma masu ne masu haihuwa shi da kace ya zan in gane mai haihuwa ce hanyar aure ta kana iya tuna ya yi mana sharhi nan, dokta kenan yake kana iya gane mai haihuwa ce babu na kaddarawa shi ce ita ba yar karamin gida ba ce gidansu suna da yawa yar ta ta haihu kila in ma kauna ta riga ta aure ta haihu mamakka ma ta haifi 'ya'ya da yawa kakarta ma haka to wannan za ka sare da fatan cewa ita ma za ta yi za ta haihu amma kila aka ce su uku suke ga mamarsu biyu da sun aure shekara goma sha biyar da suka wuce babu wani ta hannu amma dai ita an sa rai ana ne ba ga sa rai ya yi ta haihu ita ma ya yi ba ta haihuwa ko wannan yana daga cikin abin da malamai suka bayar na gano cewa kila kana haihuwa ga ghadibat aw a ilaiha idan ta kusatar kuta kusata fusata ko aka munana mata qalat za ta ce saboda ƙaunarta da soyayya ga mijinta hazihi yadi fi yadika hazihi yadi fi yadika wannan hannuna ne ba hannu ta ce ba ko laraba ga ka'idar su abin da adam ne yake da shi guda biyu mace ne duk abin da ka mallaka guda biyu wannan abu ne mace ne ido kana da nawa biyu da wasu za su ga ido kamar namiji ne ko to amma mace ce hannu kana da nawa biyu mace ce kafa kana da nawa biyu kafa ita ma mace ga hausa ma mace duk abin da mutum yake da shi guda biyu suna yi ilakin sa a matsayin mace sai sai ce hazihi yadi bai ce haza ba ko za su cewa haza yadi la hazihi yadi fi yadika ga hannuna a cikin hannunka kamar tana yi masa mubaya ke la aftahilu bi gambin ba zan yi kwalli da bacci ba mana ba zan ɗanɗana bacci ba hatta tarba har sai ka ya fiye mana abin da ya faru sai an ɗauki cewa kamar babu don ta ga kwanciyar hankalin mijin sannan za ta iya runta ido ta yi bacci wannan suka ce za ta faɗi haka da baki kuma lisanu haliha ya dullu ala zalik lisanu haliha ya dullu ala zalik ta faɗi haka da baki kuma kaga ta kasa natsuwa ba ta zauna ba ba ta kwanta ba ba ta shiga ba ba ta fita ba duk dai ganin ran ka ta yake sai in ka huce ita ma ta samu ne ta samu kwanciyar hankali ga za ta yadda haka ne Allah ya mu dace wannan shi kawo mu karshen wannan littafi sai littafi na gaban shi cewa kitabu tauba littafin da zai yi magana akan tuba ita tuba kamar yadda muka sani shine fita da bari ɓangaren da ba daidai ba ka yi ƙoƙarin komawa a ɓangaren da yake daidai da nufin ba za ka koma a inda ka fito ba tare da cewa ka yi wannan dan Allah tare da cewa ka yi wannan da Allah abu ne suke ba daidai ba sai ka fahimci cewa ba daidai ba ne yanzu abin da awajibin ka sai ka bar ka koma gani da daidai koma da yi da daidai kuma kayi wannan dan Allah sannan ka yi niyyar ba ka koma cikin wancan abin da ka baro wannan shi ake cewa su ba ka bar shi gaba ɗai ka koma inda baki ba ka yi niyyar ba za ka koma gare shi ba kuma ka yi wannan danwa don Allah shi ake wani ne tuba sai suka ce akwai ɗan ƙari kaɗan in ya shafi abin da kake tsakanin ka ne da wani wanda ba Allah ba misali ake ciki dinasin zai tuba ya ɗauki uwar wani ya karɓi kuɗi ya ɗauki uban wani ya karɓi kuɗi ya yi kaza ya yi kaza yanzu kawai zai je ya tuba ya da fari shi kenan ya tsoro wa'annan kuɗin ya je wurin wa'anda ya tsauki kuɗinsu ya biya su wanda ya tattana su ya kawo kai ne ko dai a kakin shi ko kuma ya biya biya in sun yafe masa da sannan ne zai nuna tubarsa ta yi ta zama tuba ta ga tubarsa tana da nauyi Allah ya shirya sai ya shirya mu to wannan shine littafin zai magana akan tuba yake fadlu tawbati ila Allah ta'ala falalar tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba tana da falala ta gaske kuma Allah subhanahu wata'ala da hikimarsa ya fi kowa sanin bayansa kuma ya san halin da ya kawwana su a kai da shi yasa kuma bai bar su haka ba sai ba su damar tuba kamar yadda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna muna cewa kowane dan adam yana kuskure yana yin laifi amma fiyayyen masu kurakurai da laifi su ne wanda suke ne wanda suke tuba sai tabbas ka san kayi kuma ka san ba daidai ba ne sai ka koma ga Allah ka tuba sai Allah ya yace ma a sake buɗe wani sabon shafi ka sake yi don babar za ta yi ba ka sake yi kuma ka sake ba wasu suka yi asra'ir wasu kuma suka yi al-kaba'ir duka muna ta tawassuli ga Allah ya yace muna na ɗaya ce a su tariqun ila mahabbatillahi ta'ala shi tuba hanya ne da zai kai mutum ya jaki zuwa ga ƙauna da so daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da ka ya yi laifi ya tuba to nan wannan yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana so mutumin da Allah ba ya so sai ya laifi yana jin shi ba ko laifi yake ba na kai masa magana ya ce nima an yi mini zai hana in yi nima ɗan ƙasa ne kowa ɗan ƙasa ne ina da right ina da dama in yi abin da nake so in yi kaza in yi kaza wannan mutum ne wanda baya da rabo ga Allah saboda gani yake zai iya shiga har yanzu ya kamata ya samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to amma da zai tuba tuba ta gaske sai zaman to ya samu so da kauna da yarda daga Allah subhanahu ta'ala. kuma ita yadda Allah kamar yadda na shafa ina maimaitawa wato ba irin yarda ta ce da taka ba kamar yadda kike ba irin sona ne da naka Allah yake ina son ka shi nan har abada babu ran da Allah zai sake cewa ni kai na ne Allah na bayyana matsayinka a matsayin maki ka zo ka tuba ka gyara da maki a ta Allah shi kenan suka koma masoyan Allah amma duk wanda Allah yake masoyi ne kake shi kenan ka tabbata ne masoyi ne duk wanda Allah yake ya yarda da kai shi kenan ka tabbata ne yarda dai a wurin Allah qala ta'ala Allah madauki sarki ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son bayin sa masu yawan tuba kuma yana son bayin sa masu yawan tsalkaka ma'ana masu tsalkaka tsarki na zuciya tsarki na jiki tsarki na ruhi baki ɗaya duk abin da ya shafi na jasa da dattin zuciya da na shirka da na dukkanin sai su ba su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shine sun kalkata kuma sun tuba wannan sai ga musu kauna da su ga Allah inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son bayan sa masu yawan tuba kai ka tuba akwai wani kuskure da mutane ke yi cewa wai in kai yi shi ka tuba don ka sake laifin ko ka tuba Allah ba ya yace ina kun taba jin suna faɗin haka ko wannan ba daidai ba sai dai ba a son kana yin wannan domin kamar izgili ne da wasa da addini ka tuba ka tayar ka tuba ka tayar har ba haushi ka da tubarwa tubar mazuru ko in ka ji mazuru ya tuba to ka tawa ta kama shi Eh, kai kuwa duk wanda an kasa kai yawar to zai dawo wannan shi ne ran da biyu jiba daidai wata sai Allah na tuba shi ya jiggarar kuɗi a jikinsa sai ya koma ga laifinsa to wannan za a sai irin wannan tuba in ku a samu kai taubatun nasos haka ake tuban zaren buni ka tuba ka tuba shi kenan wannan zunubin sai dai ma wani ya ba da labarin shi ba don kai ba sai kan ba a ko taba jini gare su ka tuba ka dawo ka ce a ah, dan ma na tuba da kwalin su gari fa nake sanyewa ni kaɗai a sa ah, alaji ai tun da ka tuba ka aji su gare ka shi dai wani ya faɗa shi sani dan ma mun tuba da daga wuri kaza kasa muke zuwa wuri kaza saboda mun kaza a tun da ka tuba kawai a kyale wallahu alam to amma kaddara da bayan wannan tubar sai dan yayin rinjaye a kanka ko da ka ahama ka koma ga wannan laifi yanzu ba za a ce kuma ba ka tuba ba domin manzo Allah ya bayyana mana sallallahu da sallan cewa Allah baya rufe kofar karbar tuba har sai ran da rana ta fito daga ni daga mafadarta sai ko rana ba ta fito ma daga ni daga mafadarta ba hadisi ya zo hadisi imam al-bukhari dogon hadisi mutumin da ya kashe mutum 90 da tara ya tunke zai yi tuba bisa sharuɗan tuba ya cika abinda ya rage masa kawai ya faɗa ya yi ta da ji wurin wani mai ibada ya ce masa to kai ya za a yi ka tuba wanda ya kashe rai kara sai ce to tun da babu damar tuba yanzu ka ai bari in hada da kai dalilin sai yi daidai <laughs> sai hada da cika da ne dama ba hausa yake ga wai karamin sani kukumi ne ko aga shi ba kukumi ba ya ma wa kansa da bai zai da aiki da ya kashe shi kuma ya je ci gaba da samgarsa daga baya kuma da Allah yana son su da rahama abu ya sake dawo masa ya sake dawo kuma don ya tuba a je wurin wani malami malami ya nuna masa ai babu mai iya hana masa tuba idan yana ba shi shawara ya bar wannan ƙasa da je ƙasa kaza aka kama hanya kan hanyar tsakanin mayansa Allah ya karɓi abinsa sai ya faɗi ya mutu har cikin hadisi ya nuna muna mala'ikun rama sun zo don su ɗaukai kuma wayanda ba su ba sun sun zo don su ɗaukai har aka aiko mala'ika a sura na ɗan adam domin ya zama musu alƙali haka ce a auna ƙasa duk inda ya fi yawa to ɗan can ne duk inda ya fi kusa gare shi to ɗan can ne da aka auna ƙasar da ya fito da inda zai na sai aka ga inda ya fito ya fi yawa inda zai na ya fi zama kanan wasu masu sharhi ma suka ce gabansa kawai aka tura ya fi yawa ta ɓangaren ƙasar da zai yi wasu kuma suka ce an ja ta inda ya fito da ta kaɗaya ko kaka ne inda zai na ya fi zama kaɗan inda ya fito ya fi yawa shi kenan sai mala'ikun rama suka ɗauki kayan to kaga inda yake to tunda babu tuba na yi wancan na gama ya shi kenan an tafi da haka kullum ka yi laifi matsayinka na wanda ka kasa barin laifi to ka kasa tuba amma dai in so a samu abin da yake kai tauba sannan so tuban zaren gumi ka tuba ka tuba babu maganar koma Allah ya sa mu dace gabai ku at-tawbatu tariqun ila ila al-janna tuba hanya ne zuwa aljanna kuma ga shi lokaci yayi ko bari mu kwana anan insha Allah sai mu tashi aljanna fatana abinda na fadari dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuma kuma Allah ya ce ne sai ki a cikin zakatun masu sauraro subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته